barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba wanda shi ne yammacin 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab da aka fitar da suna dandali da ke nan tudun wadan zaria a Nigeria inda muke gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na ashirin ɗaya cikin jirgin darussa na tafsirin suratul ƙasas. Allah ubangiji ya samu dace arama zai karanta mana daga faɗan Allah madaukakin sarki aya ta tara, qul a bi kitabin min indillahi huwa ahda minhum نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم آه. kafin mu shiga akwai tambaya da aka rubuta a jiya wanda mai tambaya yake cewa eh, mai hukuncin mamu wanda ya yi sujudin tilawa ba tare da limaminsa ya yi ba wato an karanta aya wadda ke da sujuda a cikin sallah na tilawa kuma shi mamu ya yi sujudan tare da cewa limaminsa bai yi ba to wannan ah, idan da gangan ne mamu ya yi sujudin tilawa limamin ka bai yi ba Allah shi ta baci kamar yadda idan da gangan liman yayi sujuda kai kuma ma mu ka tsaya a tsaye kake tafiya wannan sujuda har ila yau sallar ka ta baci kamar yadda limamin nawa ya ambata a cikin majmu' sharhul muhazzab amma idan da kuskure ne ko rafkanuwa wato kai ma mu kai tsammanin limamin zai tafi sujuda ko kuma kai tsammanin ma ya tafi ne sai ka bi daga baya sai ka gane bai tafi ba sai ka ɗauka ka ci gaba da binshi shi wannan babu matsala insha Allah shi ne mafi sani Allah madaukin sarki yake cewa qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin wannan ita ce aya ta 49 a cikin wannan sura mai albarka ci gaba da wato bayanan da Allah madaukin sarki yake mana abin da ya biyo bayan ƙisar Annabi Musa da Fir'auna Allah yana mana bayani akan gaskiyar manzancin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma jefa kalubale ga Qurayshawa su da iyayen gidansu Yahudawa waɗanda suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan wasu fuskoki na kamantakekeniya tsakanin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saƙon Musa alaihi salam shine Allah ya ci gaba da cewa kul kace musu fa'atu a kitabin min indillahi huwa ahada minhuma ku zo da wani littafi daga wurin Allah wanda ya fi ɗauke da shiriya fiye da alƙur'ani da attaura tunda kuna cewa kun ce a kawo muku littafi an kawo kun zo kun ƙareta kun ce fi sharani ta bahara wa yin na bi kullum kafin ai bokaye ne guda biyu ko wannan littafai guda biyu bokanci ne kuma mu ba mu yadda ba in je gudawa da su da mushrikan maka shine Allah yace ka ce musu fa'atu bi kitabi To inda gaske ne kuna da wani abu da yafi gaskiya fiye da wannan alqur'ani kuma yafi gaskiya fiye da at-taura da aka sauka annabi Musa alaihi salam Allah yace fa'atu bi kitabin min indillahi ku kawo wani littafi amma fa daga gurin Allah ba kirkirar ku ba huwa ahada minhuma ya kasance ya fi waɗannan littafan shari'a attabi'hu sai in bi shi farra yana cewa shi a ganinsa ya fi ganin dacewa a karanta nan da attabi'uhu ai mata madda ai mata zamma kar a ce attabi'uhu kuma an ce attabi'uhu jawabu talab ne na fa'atu yace amma saboda lafazin kitab lafazi ne wanda ya zo na kira to bai wa a ba da jawabin talaba a kan shi amma dai almamu kutubi yana cewa wannan kira'a ta attabi'hu hiya alwajhu ita ta fi dacewa in kuntum sadiqina suka ce inda gaske Allah ya ce a ce musu inda gaske suke yi to su kawo wani littafi wato Allah yana jefa musu kalubale cewa in za su iya su kawo wani littafi daga wurin Allah wanda yake da gaskiya wanda ya fi ƙwar'ani da a taura gaskiya ba za su iya kawo wannan Allah madaukin sarki a wurare da dama yayi mai Yahudawa da su da Qurayshawa da duk wani mai ƙaryata alkur'ani Allah ya jefa musu kalubale kamar faɗin Allah madaukin sarki a cikin suratul Isra قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا kana ba'dhum li badin zahira Allah ya ce ka ce musu. da a ce duk mutanen duniya da duk aljanun duniya za su haɗu yi gangan ko da nufin su haɗa ƙarfin gwiwa su ƙera zance irin wannan alƙur'ani naka Allah ya ce san ba za su iya ba ko da wasansu na goyon bayan wasansu. a wani wuri kamar a cikin suratu hud Allah ya ce cewa am ya ƙulu na fitara ko ku cewa suke wai ƙarya kake ka ƙirƙire shi ne Allah ya ce to ka ce musu ƙul fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftarayat in za ku iya inda kun ce kirkira ne to kuma ku kirkiri sura kamar guda goma mana cikin alkur'ani wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin aga an ce ba sai kawo duka ba an ce kuma ba za su iya kawo ko da sura goma ba sai Allah ya ƙara cewa wa ma kana hadal qur'an an yaftari min an yuftara min dunillahi wannan alƙur'anin ba zai taɓa yiwuwa a ƙirƙire shi ba in ba Allah ne ya aiko shi ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kull wa tafsila alkitabi la rayba fi Allah yace gaskiya ce tsantsatta da bayani dalla dalla da gaskata littafan da suka zo gabanin sa da rabbil alamin daga Allah sai yace am yaqulu laftara ko ko suna cewa ka kirkire shi ne fa'atu bi suratin mithlihi to ku kirkiri sura kwaya daya ma da umani ta rasul min ya kuntu sariki wannan cikin kaso tuhud kenan ko Yunus ke go cikin Yunus ba za su kawo alqur'ani ba ba za su kawo sura goma ba ba za ka kawo sura daya ba sai Allah ya kare musu gaba daya challenging yace wa in kuntum fi raidin mimma ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura ko da wata ƴar sura ce cikin ƙananan suran alƙur'ani ba za su iya ba shi da Allah ya ce fa wa ba za ku iya ba ko ba za ku taɓa iya ba shi sa hayo ba wanda ya iya to irin wannan challenge ne da ana Allah yake cewa fa'atu ku zo da kitabi ku zo da wani littafi huwa ahada minhuma wanda yafi qur'ani da at-taura gaskiya attabi'u sai in bi ba za su iya ba ahada minhuma ay ahada min al-kitabaini wanda yafi shari'a fiye da at-taura fiye da al wannan kuma an kawo shi ne a bisa fuskar tsaida hujja ba wai dan hakan na iya yiwuwa ba babu wani littafi da yafi al-qur'ani da at-taura babu shi an dai kawo ne kawai don a kafa musu hujja Allah yake in kuntum sadiqin inda gaske kuke wannan aya tana tabbatar da cewa alqur'ani yana nuna mana yadda ake kafa hujja cewa ana kafa hujja ne da ayoyin Allah ba da ra'ayi ba ba da a gani na ba kaga su da ra'ayin su suka kawo cewa kawai a ah, su ba su yadda wannan bokanci ne sai Allah ya ce an kuna so a gaggata ku sai ku kawo min indillahi daga wurin Allah fa'atun bi kitabin min indillahi ka wani tafi daga wurin Allah so da ka da abin da ake so ya huda da shi a cikin shari'a to abu ne da ake karbowa daga inda shari'a ta yadda a karbo daga alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ainihin wato ijma'in malaman farko a wannan yana mana yana mana cewa kuma duk mutumin da zai sanya tunaninsa da ra'ayinsa da a ganinsa gaba da ayoyin Allah wannan mutumin ya kama hanyar halaka wannan shi ne abin da ya da waɗannan yahudawa su da mutanen makka sanya ra'ayinsu a gaba da alƙur'ani kuma wannan ya cewa duk mutumin da ya magana a cikin shari'ar musulunci to ana neman shi da ya kawo hujja babu wanda zai magana kawai a karɓa in babu hujja shi za ka ce musu ƙulfa a tubi kitabin ku zo da littafi daga duk wanda zai magana a cikin shari'a musulunci to ana neman shi da ya kawo hujja ba za a karɓa bai idan babu hujja tunda ba wahayi ake masa sai Allah ya ci gaba da cewa fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah yace fa illam yastajibu laka idan sun kasa amsa maka wannan kalubalen na cewa fa'atu bi kitabin min indillahi in sun kasa kuma ba za su iya din ba Allah yake to ka sani da cewa fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum sai ka ƙara sakankan cewa cewa dama son zuciyarsu kawai suke bi wa man adallu mimman ittaba hawa Allah yake wane ne ya kai mutumin da ke bin san zuciya tsabara gyambata da gairi hudan minallah wanda ke bin san zuciya ba tare da shirya daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da azzalimai aya ta 50 kenan wannan aya sunan Allah fa illam yastajibu laka wato ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba su iya kawo wani littafi ba ba su iya amsawa su kawo ba kamar da ibn abbas ya yake cewa fa in yu'minu bima ji'ita bi idan ba su imani da abin da ka kawo ba min al na hujjoji shi ko muqatil yake cewa fa in yumkinuhum an ya'tu bi kitabin afdala minhuma idan sun kasa kawo littafi wanda yake yafi qur'ani yafi at-taura Allah yake fa'alam annama yattabi'una awahu to ka sani da cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda suke fada game da attaura da abinda suke faɗa game da alƙur'ani da suke cewa ai attaura da ƙur'ani ƙarya ne ƙirƙira ne bokanci ne ba gaskiya bane ne duk wannan maganganu da suka gina su a bisa tsabaragen ra'ayi da san zuciya da shaci faɗi da abinda shedan ya riya musu da abinda son zuciyarsu ya riya musu duk wannan yana ƙarƙashin a hawa abu shaci faɗi son zuciya ruɗin shedan a gani na suna ya ɗaukar wannan maganganun Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba hawa bi ghairi hudan min Allah wannan wani ƙarashin zance ne mai ban sha'awa a wa man adallu anan istifhami ne tambaya ne amma abin da yake ce istifham at-tankiri tambaya wanda ba a neman amsarta ko tambayar da zaka mutum baka neman amsa kana kana zargin shi ne kawai kana cewa ba haka ya kamata a yi abin ba mutum ya zo ya buge maka mota ka ce malam ya ka buge min mota ka ga amsa kake ne ba kana wannan baka yarda da aikin da yi ba lafiya me kake nema ana irin wannan to yake ce ma al ham at-tankiri to irin shi ne ana wa man aballu kama a ce babu wanda ya kai mutumin da ke bin san zuciya don kana neman wanda ya fi kowa bata in ka same shi ka gaba aikin da aka saka Allah ya ce wa man adallu mimman a wa wa ya kai batan mutumin da ke bin san zuciya da ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a ba Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda umarnin Allah ya yi shi ne dan ya zama koyarwa ga mabiyansa ta shari'an da ummati da Allah yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai ba san zuciya da Allah yake cewa ثم جعلناك على شريعة من الأمر wala ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم sannan kuma sai muka sanya ka akan wani wata shiriya ta al'amarin da muka ɗaura maka ka bi wannan shiriya kada ka bi ta ka farkin waɗanda ba da yi shi kanshi Allah ya hane shi daga yabi san zuciyarsa sannan Allah yake cewa wani waje afara'aita man ittakhala ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi fishawa fa man yahdihi min ba'dillah yace baka ganin wanda ya rike son zuciyarsa kamar abun bautarsa afara'aita man ittakhala ilahahu hawahu sai Allah ya fitar da shi a bisa yana da ilimi duk wanda ya rike son zuciya da shi kawai yake aiki sakamakon haka sai Allah ya ɓatar da shi ba zai ga gaskiya ba wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya tsame zuciyarsa da idansa da kunnansa zai jin gaskiya zai ganin gaskiya zai fahimtar gaskiya sai Allah yake faman yahdihi min ba'dillah to waye yake shirya ta da irin wannan bayan Allah Allah ka tsare mu daga bata irin wannan Hakan Allah ya ce wa Annabi Dawuda ya da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il ilhawa. ya kai annabi dawuda Lallai mun sanya ka kama ya gurbi mu a bayan ƙasa Allah ya ce kar ka bi son zuciya ka yi hukunci na adalci da ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa waɗanda ke nuni zuwa ga zargin son zuciya don da cewa son zuciya mummunan tsari ne a rayuwa son zuciya abu ne mai halakar da mutum ya kamata mai tambaya mace menene son zuciya wai mai ake nufi da son zuciya malamai suka ce alhawa shine mailanu mailanu nafsi ila ma tashtahihi duna hujjatin aw bayyina karkatar zuciya izuwa ga abin da rai yake so ba tare da dalili ko gaskiya ba kawai mutum ya bi sha'awar ransa ya bi sha'awar zuciyarsa babu hujja babu dalili ibnu dawzi da yana bayani akan me san zuciya yace huwa mailu qabi ila ma yula'imu shine mutum ya dinga biye wa sa akan abin take so abin dabi'a take so innan nafsa la'amaratun biso ɗabi'a mutum tana son mummunan abu tana son ɗagawa tana son babakere tana son almundana tana son hattada tana son fifiko to mutum ya dinga biye wannan shi ne ma'anar son zuciya shi asalin ka ji kana son abu ɗin asalinsa ba wai haramun ba amma biye mushi ne haramun kuma ta mun Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha Allah ce ka zaɓa a cikin mata ka duwa wanda kaga dama ka dawo ta jiki wanda ba ga dama ba ka nisantar da ita sai Aisha take cewa ina ganin ubangijinka yana biye ma son zuciyarka ma ara rabbaka illa uka fi hawaka Allah ma yana son ya bi abin da ranka ke so to kaga kenan hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani abu da yake so a ranka in ko da wani zai wuce haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce to ashe shi asalin kaso wani abu a ranka ba shine laifi ba amma biye musan ya zama ka kasa yin adalci ka kasa bin gaskiya ka kasa bin dokar Allah to wannan shine abin zargi kuma galibin masu san zuciya anan ake kama su da aka ake ce ma 'yan bid'a ashabul ashabul ahwa'i masoya zuciya shatibi yake cewa ana kiransu da wannan suna ne saboda abinda da suke aikatawa na bid'a sarran su ne suke bi ba hujja suke ba ba wata bid'a da ke da hujja kamanniya amma masu yin bid'a za su kirki wani zance su ce hujja ne su bi son zuciyarsu kamar da eh, shatibi yake faɗa wannan magana a cikin zafinsa al-iktisam yake cewa walizalika summiya ahlul bid'i bi ahli ahwai li'annahum ittaba'u ahwa'ahum ana cewa yan bid'a masoya zuciya saboda son zuciya suke bi falam ya'khudhu al-adillata ash-shar'iyya ma akhadha al-iftikari ilayha wa at-ta'wil alayha ba sa ruko da dalilai na shari'a ya zama kafin su yi magana sai suna da dalili ya kamata duk magana da zaka yi kai musulmi to sai kana da dalili zaka faɗe ta ba wai ka faɗa ba sannan an ce ina dalili ka tafi lalibe to a lokacin ko ba dalili ka samu ba za ka rike ka ce dalili amma sai kana da hujja sannan za ka yi magana da ka faɗa ka ce to hujjar ta kaza to yan bid'a ba haka suke ba za su kirkiro wani aiki su kama yin shi da an yi challenge sa an ce ina hujjar wannan sai su shiga cikin nassoshi suna ta lalibai ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa to duk abin da suka kama ko da rabin dalili ne sai su rike su ce shine su shine shafi a cikin islam cewa su ba sa riko da dalilan shari'a ta hanyar buƙatuwa zuwa ga dalilan wata awilu alaiha da kuma jingina da dalilin a sai sun yi maganan ne za su tafi neman dalili da ka san zuciya mummunan abu ne Allah ka tsare mu ranar Allah yake cewa inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai kamar da muka ambata a baya za ga yayi ta'adili da kalmar zalunci saboda ta haɗe dukkanin fannonin ɓarnar, da shirka da kafirci da fasikanci da son zuciya dukkanin su zalunci wato Allah baya baiwa azzalimai damar su dace da gaskiya wannan aya daga cikin ta akwai tabbatar da gaskiya alqur'ani Allah ya tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne shi ta ba wanda zai iya kawo irinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba alqur'ani gaskiya yake fada kuma kafirai ba su da hujja akan karyata alqur'ani da musanta shi hujjar su kawai shine son zuciyarsu daga nan kuma mai cira wata ka'ida da laraba suke cewa alhawa sanamun yu'badu min dunillah son zuci wani gunki ne son zuciya wani gunki ne mai zaman kansa wanda ake bautawa kuma bayan Allah mutane da dama suna da gunki mai gunki su shine son zuciyarsu duk abin da za su yi kawai abin da ransa ya raya mushi kawai zai yi ko kaga yana yin wani abu da ya dace da gaskiya to yana yin shi ne saboda ya dace da san ransa da kan ka ɗauki ƙungiyoyin 'yan bid'a tun da kan shi'a rafida khawarija da sufaye da sauran duwan ɗan bid'a kamar da binta yake cewa za ka samu wani nasibi na gaskiya a cikin bidansa to wannan rabon na gaskiya wannan fashantar na gaskiya ba yana aikata shi ne saboda gaskiya ba ne yana aikata shi ne saboda ya ce da son zuci za ka bayi da ladan aiki da shi Allah ya tsare sannan kuma wannan yana nufin cewa a babu wani fatiki ko kafiri ko mubtadi'i sai da ya zama cewa a cikin aikin da yake yi akwai biye masan zuciyarsa wato ba wai yana yi ne kawai haka nan babu wani dalili ba a dalilinsa mafi karfi shine zuciyar shi tana son abin sha'awa yake yi ta wannan abun ko kuma shubha ta shiga zuciyar shi game da wannan abu Allah ya ce wala kad da lahum alqawl نعم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الله يتي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Allah ya ce hakika kuma mun daddata musu alƙur'ani kaɗan-kaɗan saboda su gani wannan tsaye daga cikin fasarorin wasanna wasanna wasu malamai daga cikin malaman tafsiri nan baya-baya sun tafi zuwa ga wannan fasara kamar babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemu a tafsirinsa na Audahul Bayan ya karkata zuwa ga wannan fasara cewa abinda yake nufi wasallallahu qaula saukar da alkur'ani kaɗan-kaɗan, a hankali a hankali dama kuma kafirai sun taɓa tuhumar manzala sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula unzira alaihi alqur'anu jumlatan wahida me ya hana a sauka mai da alqur'ani gabaki daya kamar da aka sauka da a taura gaba daya sai Allah yake kazalika lintabbita bi qadaka wa rattalnahu tartila mun yi haka ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka mu karanta maka shi dalla dalla wasu fasarorin kuma wanda ba wannan ba na farko cewa wasanna bi ma'ana atba'ana ba'dahu ba'dan aw ba'athna bi rasulin ba'da rasulin wala kad wasalna ay mun ta aiko annabawa wani bayan wani ko mun ta aiko da littattafai wani bayan wani shi kuma ibnu uyayna da suddi suka ce wala kad wasalna ma'anan shi ai bayyana ai mun muku dalla dalla da wahayin shi kuma mu dai yake cewa fasalna bi ma'ana wasalna bi ma'ana fassalna ai hula laqawlun faslun qur'ani zance ne magana dalla dalla a wasu malaman kuma suka ce ma'anar shi wasalna lakum khairayyad dunya wal a cikin Alƙur'ani, akwai bayanin alkhairin duniya da alherin lahira al-imamu a cikin ahkamul qur'an yake cewa ma'anarsa tataba'a inzalul ƙur'ani saukar da alqur'ani wani bayan wani wa'adan wa wa'idan yau yi muku labarin aljanna da ni'imarta gobe yi labarin wuta da azabarta wa qasasan wa ibratan wata rana kuma yi labarin annabawa da al'ummominsu wata rana kuma a fita muku da darussa daga labaransu wa mawa'iza da wa'azoji wato ƙur'ani kala-kalan zance ne iri daban-daban ibn arabi yake cewa wannan shine ma'anan wala qad wasalna lakumul qawl wato kowane bangaren magana labarai tauhidi shari'a wa'azi gargadi kowanne nau'in zance an tsakuro an ba ku yace wato Allah ya sadawa da wannan zancen wani bayan wani lahum da aka ce izuwa gare su suwa ne shawa da kuma yahudawa wannan aya da su take magana al-imam manda shi kuma ya fitar da wani tafsiri daban da shi da al-imam a cikin littafinsa al-mujam al-kabir cewa wani mutum da ake cewa rifa'a ibn qaraza wanda an ce sahabi ne na manzo Allah sallallahu kuma da ba yahude ne ya musulunta wasu mutum sun ce sunan shi rifa'a ibn samawal wanda an ce wato kanin mahaifiyar safiya bintu huyai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wannan sahabin yana cewa nazalat hadhihi al-ayatu wa laqad wassalna lakum lahum al-qawla fi asharatin ana minhum yace wannan ayoyi sun sauka ne akan wasu mutane guda goma cikin yahudawa ni ɗaya ne daga cikinsu wato wasu yahudawa ne da gaske da wani yahudawan madina suka ji alkur'ani sai suka musulunta shine Allah ya ce to waɗannan yahudawan mun musu baiwa mun sadan musu da zancen alkur'ani yayi iri ɗaya da abin da suka sani na attaura sai Allah ya taimake sai suka gaskata amma wannan malamin wa wannan mutum mai suna rifa'a ibnu qaraba akwai tababa game da tabbata shi sahabi kamar da abul qasim al-bagawi yake cewa la a'rifu li rifa'ata Gaira hadal hadith ban san wani hadisi na rifa'ati ba sai wannan wala adri hal huwa sahabiyyun am la yace ban sani ba da gaske sahabi ne ko ba sahabi bane abin da diriya ta kace cewa wannan aya tana da fassarori daban-daban baya ga ibnu manda ibnu jarir da ibnu abi hatim su ma da sun fitar da asarai da ke nuna irin wannan fassara cewa wannan aya ta sauka ne don bayani akan halin waɗannan mutane ana karanta lafazin da wasanna da shadda duk da yake ya halarta, a karanta a ce wasanna walaƙad wasanna da kuma kawo a tausil mai shaddar yana nufin tsananin saduwar zancen da juna idan an cire shaddan kuma zai zama gama garin ma'ana wallahu ala alƙawul da ya ce wasanna lahumul ƙaula to lafazin alƙawlu a nan fassara mafi inganci shine ma'anan shi alƙurani ko kuma wahayi domin Allah yakan kira alƙurani da suna alƙawlu innahu laƙaulun faslun innahu laƙaulu rasulun karim ay innahu laƙur'anun faslun innahu laqur'anun yatluhu alaika rasulun karim wato malaika jibril kenan zaka zance mafi inganci a nan? shine alqaulu ba kowane zance ba a shi Alƙur'ani. musamman mun dauki fasara wanda ke ganin cewa ana nufin saukar da Alƙur'ani kaɗan-kaɗan. kaɗan kadan wallahu ta'ala a Allah ya ci gaba da cewa الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله Allah ya ce allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minu uh, aya ta 52 kenan ko Allah ya ce a allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi min qablihi gabanin shi alqur'ani hum su din bihi da alqur'ani yu'minuna suna imani wato Allah yana magana akan wasu sashi na ahlul kitabi duk da sunan yan kaɗan wanda suka yi imani da alƙur'ani da suka ji Allah ya saukar da shi saboda ya gaskata abin da suke tare da shi katada yana cewa a daidai wannan wajen ya ce kunna na ta haddasu an na ayata nazalat fi unasin min alil kitabi ya ce mu ɗaliban ibnu abbasi mun kasance muna tattaunawa a tsakankaninmu muna cewa wannan aya ta sauka ne game da labarin wasu mutane cikin alkitabi kanu ala shari'atin min alhaqi suna bin addinin gaskiya hatta ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam har Allah ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wa saddaqu nubuwatahu suka gaskata annabtarsa fa'azama Allahu ajrahum sai Allah ya girmama ladan su marrataini asubi Allah zai ambaci wannan a gaba kaɗan. marratan bi sabrihim ala kitabi ladansu su yayi girma a karo na farko saboda sun hakura sun bi littafin sa a taura tsawon zamani kuma saboda a cikin at-taura akwai shari'o'i masu wahala kamar da annabi yake cewa wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alayhi ya zo da injila don ya rage musu nauyin shari'arsu da kuma irin abubuwan da ke hannunsu na takura wannan shari'a mai wahala ta taura suka bita akwai yawan salloli akwai yawan haramu akwai yawan hudud laifuka wanda yake mutane haji suna da yawa cikin taura to wanda da ya haƙuri ya maka, sai Allah ya girmama ladan shi girmamawa na biyu ba da kuma suka yi hakuri suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zakara minhum liban labari yake cewa kata da yace a cikin waɗannan sahabban a cikin irin waɗannan ahli kitabun akwai Salmanul Faris Salmanul Faris radiyallahu anhu tarihin shahararre ne akan yadda ya sha wahala yayi addinin Yahudawa yayi addinin Kiristoci har malaman shi suka kare ga baki daya malami na ƙarshe ya ce masa to yanzu ka kama hanya kai yankin ƙasar Khaibara da yasriba nan ne ake da dabinai wanda ake tsammanin cewa ana sa annabin ƙarshe a nan zai taso haka ya taho ya tsara so madina a matsayin bawa yana nan a madina bayan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya zo madina haka ya dinga bin sawu har sai da ya gane cewa manzo sallallahu alaihi shi shine dai wannan annabin kisa tana nan doguwa a cikin littafin mujammal tabarani al na Salman alaihi salam ya musulunta sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a haɗa kuɗi a yan toshi daga wanda ya yake bauta a hannunsa to ire-irensa da wasu su wanda zamu ji magana akan su daga ciki ha'ila yau akwai Abdullahi dan Salam wanda malami ne a cikin su ya musulunta har ya ce Allah sallallahu alaihi ina so ka tambayi Yahudawa waye ni kafin su sanna musulunta in ba haka ba za su faɗi munanan maganganu a kaina wanda ba za ka ga girma na ba aka kira su aka ce me za ku ce game da abdullahi ɗan salam suka ce babba ne ɗan manya ɗan masu daraja a cikinmu annabi ya ce me za ku ce inda zai musulunta suka ce hasha hullahu min zalika ai ba zai yi musulunta ba sai ya fito ce to na musulunta yi kalmar shahada nan take suka fara cewa sharruna wa bin sharrina ai tsinanne ne dan matsiyata ne ai mutumin banza ne yana cikin su zuma waɗanda Allah ya girmama maladan da kuma mutanen da suka taho daga habasha suka biyo ja'far dan abu talibin suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wajen 40 a cikin su akwai mutane bakwai wanda suke manyan fastoci ne daga garin su jashi daga Eritrea suka zo suka saurari magana manzo Allah sallallahu alaihi kuma suka musulunta daga cikin su akwai Buhaira wannan mai bauta a wata coci a hanya zuwa ƙasar Sham wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su Sham shi da babban sa ya ganshi yace ka koma da shi gida wannan shine annabin karshen zamani in yahudawa suka ganshi za su kashe shi shi ma an ce yana cikin wannan lissafi daga cikin sa akwai su da yawa al imamu al-Mawardi ya ambaci sunaye da yawa na irin waɗannan mutanen daga cikin sa yana akwai Tamimud Dari wanda ya rubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyansa ma sallallahu da zai musulunta annabi ne ya cire cross din ya tsinka shi ya wurgar da shi suna nan da yawa da yawa da yawa wallahu a'lam sai ibn mansur a sai dan jubair Allah ya gafarta masa yana cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu fastoci mutum 70 waɗanda suka zo daga gurin najashi ya aiko su zo su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo annabi ya karanta musu yasin wal al hakim har zuwa ƙarshen ta suka dinga kuka suka musulunta za su aka saukar da wannan aya a kansu aka saukar da kuma ɗaya aya wacce kenan shine wa idza sami'u ma unzila ilaika, tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq wa yaquluna amanna billahi rabbana amanna bil faktuna ma shahid wannan cikin suratul maida to ita ce a yi ayyace wal ayatul ukhra da ɗaya aya aka saukar da wannan aka saukar da wancan sai suka musulunta to daga nan shi ne Allah yake cewa alladina atainahumul kitaba a daga wannan ayar alladina atainahumul kitaba har zuwa fadan Allah madaukakin sarki a cewa salamun alaikum la nabdagil jahilina waɗannan ayoyin in kun tuna mun faɗa a mukaddima cewa suna daga cikin abin da aka ce a Madina suka sauka wanda kuma wannan zance ne mai ƙarfi kwarai saboda wannan kissar ta faru ne a madina ke zai yiwa kuma ce an saukar da ayoyin a makka sannan kuma kissarsa ta faru a madina da aka yi magana ibn abbasin da shi da mujahid cewa waɗannan ayoyin a cikin sutul ƙasar su 'yan madina ne bayan hijira magana ce mai ƙarfi kwarai da gaske akwai wata fa'ida da ya kamata mu kalla a nan babu laifi mu ishara zuwa gare ta alƙur'ani yakan ce allazina atainahumul kitaba yakan kuma ce allazina utul kitaba wato yakan kawo ibara allazina atainahumul kitaba waɗanda mu su Allah muka ba su littafi bil mabni ala al ma'lum ambaci fa'idan yakan kuma ce allazina utul kitaba waɗanda aka ba littafi bil mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu mabni lil majhul to in kai istiqra'in ire-iren waɗannan ayar Qur'ani zaka ga ba haka aka kawo su tudam suna da ma'anar su din da kaji yazo da allazina atainahumul kitaba to yazo ne a mahalli na yabo a mahalli na nuna sun gaskata alqur'ani sai Allah ya danganta su zuwa gare shi yace atainahum Musa Allah mu suka ba mu muka ba su littafi sai Allah ambace Hudawa cikin su waɗanda suka yi imani suka bi alqur'ani to sai ya ce allazina atinahumul kitaba Su sanar da ambaci yahudawa wanda suka kangare suka kibin gaskiya suka kafirce wa Allah suka kibin alqur'ani sai Allah ya ce allazina utul kitaba in ka je ka bi alqur'ani za ka haka burdik bari mu buga misalai dan ya ƙara fitowa fili inda Allah yake cewa allazina atinahumul kitaba kamar faɗin Allah allazina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi sai ce mene ulaika yu'minuna bi kaga mahallin ambatan gaskatawa su ne da imanin a cikin suratul baqara kenan haka ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin a cikin ali imran kaga nan ma a mahallin cewa suna imani ne har Allah yake cewa ma inda ku mutanen makka da mutanen madina shawa da rafuƙin imani da rafuƙawa su imani tun da kafin kuma yahudawa ma sun yi imani da haka Allah ya ce musu allazina atainahumul kitaba hakan ka dauki faɗin Allah cikin al'an'am wallazina atainahumul kitaba na annahu munazzalun min rabbika bil ta kunan na minal mumtarin Allah ya ce waɗanda muka baiwa littafi sun san cewa wannan alƙur'anin Allah ne saukar da shi daga gun ubangijinka kar ka zama cikin masu shakka haka nan wani waje cikin sokin ra'adi faɗin Allah wallazina atinahum kitaba ya'rifuna yafrahuna bima unzira ilayka min wa min al-azabi man yunkiru ba'dha ko والذين آتناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا في سورة الرعد هذا الله يكي سنة سنة يفرحون بما أنزل إليك شما وانا محلين نيو ودين دا كبرات دا إيران حقل محلي نزرقي da mahalli na nuna cewa sun yi butulci sai a ce allabi na utul kitaba Allah ba zai danganta su kai tsaye zuwa gare shi ba sai ka Allah ya ce ولما جاءهم رسول من عندنا مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين ايش اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوري sauran zargin sa ake yayin da manzanmu ya yazo musu da abin da yake gaskiya ne daga Allah kuma yana gaskata abin da ke hannunsu Allah ya ce wasu daga cikin ahli kitabi waɗanda aka baiwa littafi sai suka yi watsi da littafin Allah na baza fariqu min alladhina utul kitaba hakanan Allah yana cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatum Allah ya ce da za ka musu kowace aya wallahi ba za su bi abin da kake yi ba wannan ma kaga shi ma mali ne nazari haka haka fadin Allah wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum da dai ire-iren su kamar ya lazina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafir wannan kamar misali ne na nau'in waɗannan ta'adirat guda biyu to me yasa haka malamai zai kokari lalabo me yasa akai wannan kamar da muka ambata a gurguje saboda ba a danganta wa Allah abu mummuna kai ɗi. abin suke yi mummuna ne cin gaskiya sai Allah ba zai ce ake nahun ba sai ce na utu can ko da suke abin arziki sai a danganta su kai tsaye ga Allah Kamai da Allah yake cewa wa idza maritu Fahuwa huwa yashfin in nayi rashin lafiya Allah ke warkar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kaga ciyarwa da shayarwa da abu ne mai kyau abu ne mai falala sai a danganta shi kai tsaye zuwa ga Allah amma rashin lafiya a zahirin shi dan adam bai ganin shi abu mai kyau to anan da haka ba za a ce wa idza amradani Allah ba duk dai Allah shi yake sanya cuta sai a ce wa idza maritu in ne rashin lafiya warkarwa fa abu ne mai kyau fa huwa yashfi Allah ke warkar da ni to haka nan ma yasa Allah zai danganta baya da littafin kai tsaye zuwa ga kansa sai ce utul kitaba in sun yi abin arziki sai ce a ta yi na hukumar kitaba Allah ya sa an gani sai malamin Allah ya ci gaba da cewa a wa idza yusla alaihim bu sallallahu وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به له الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين الله يتي وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين آية 53 Allah ya ce wa idha yutla alayhi bayan mun ji cewa sun yi imani an an Allah ya amshi imaninsu Allah ya bayyana mana cewa suna da imani tun kafin lokacin allazina atinahumul kitaba min ƙablihi hum bihi na. sai Allah yace wa idza yutla alayhi duk sanda aka karanta musu Alƙur'ani, qalu sai su ce amanna bihi mun gaskata Alƙur'anin nan innahu alhaqqu rabbina lalle Alƙur'ani gaskiya ce daga Allah ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina lalle mu mun kasance gabanin ma to ka alqur'anin da mu musulmai ne wato suna kanta musu alqur'ani su irin waɗannan mutanen kirki masu son gaskiya waɗanda Allah ya taimake su ga gaskiya cikin yahudawa da sun ji ana kanta alqur'ani sai su ce gaskiya ne saƙon Allah ne kuma da mun can mu musulmai ne wannan Allah madaukakin sarki dama ya yi bayani cewa duk wanda yake so Allah ya karɓi addininsa to sai ya gaskata dukkanin annabawa na baya da wanda suka zo bayansu Allah ya musu irin wannan bayanin a cikin faɗinsa ƙul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum Allah yake ka ce musu ya ku mutanen makka in kuna ganin wannan abin yanzu ba kwa jin kunya idan daga Allah ne daga ce kuma daga Allah ne ku ku kafirce a samu yahudawan kuma a cikinsu wanda suka buga gaskiya su musulunta wa shahida shahidun min a bani isra'ila ala misli wani daga cikin banu isra'ila ya shaida cewa wannan qur'anin irin at-taura ce wastakbartum ku kuma kuna girman kai inna allaha la yahdi al-qawma adh Allah baya shirkar da mutane azzalumai irin wannan haka Allah yake faɗa a a wato sai kai imani da duka mu musulmi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai imani da shi da kuma sauran annabawa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai kai imani da duka su ma yahudawa da kiristoci wanda suka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma wajibi ne a kansu su ma su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabawa gaba ɗayan su addinin su ɗaya ne kamar da muka ga wani karatu a baya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-anbiya'u banul Allah wa abuhum wahid annabawa kamar ƴaƴan kishiyoyi ne wanda suke uba ɗaya kaga dangi da ne kowa sunan gidan yake amsawa ko da uwar shi daban ce to haka annabawa su dukkanin su uwan juna ne duka addinin su ɗaya ne kiza da Allah ya tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sai Allah ya ce mishi was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yubadu ga sunan a baitul maqdis lokacin Isra'i cewa ka tambaye su shin an sanya wani Allah ko ma bayan ubangiji mahalicci da za a bautawa ba a sanya ba so da ka duk annabawa tauhidin su iri ɗaya ne shi yasa ba zai yi ka amince da wani annabi ka kafirce wani ba dole ka imani da su ga baki ɗaya amma sai ka bi shari'ar annabin da aka aiko maka shi ne anan Allah yake musu wannan yabon cewa sun samu ta goma shi da suka bi Allah maɗaukin sarki Allah ya ce qalu amanna sai ka ji suna cewa mun yi imani wato saddaqna bil qur'an kamar da Allah yake cewa a wani waje qul ya kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimus tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum a cikin suratul maida Allah yace ya ku ahlal kitabi ba kwa kan wani abin kirki har sai kun tsaye da taura in ku yahudawa ne sai kun tsaye da injila idan ku kiristoci ne sannan kuma ku yi imani da alqur'ani da aka saukar sai ku yi imani da shi sannan ku zama mutanen kirki Wani wani Allah yake cewa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat mutanen kirki a cikinsu su sune wanda suka yadda suke bin manzan nan annabin nan wanda baya rubutu baya karanta wutacciyar magana wanda sun samu siffofin shi haka rubuce a cikin littattafansu sun samu siffofin shi haka rubuce a cikin littafansu sannan kuma suka amsa Allah yana cewa waje qul aminu aw la tu'minu innal ladhina ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azkani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'adu rabbina la makula cikin isra'i Allah ya ce ku mutanen makka ko ku gaggata ko ku karyata asarar ku in kun gaggata ma amfani ne a kanku amma dai ku sani waɗanda aka bai wa ilimi gabanin wahayin ƙwarari ba ku da kuke jahilai na nuna wa tsarki ba Mutanen da aka bai wa ilimi aka yi musu wahayi aka yi ma'annabawansu wahayi to su da zaran an karanta alƙwarari sai ka ga sun faɗi su sujuda suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu in kana wa'adu rabbina la maqula da gaske ne alƙawarin da Allah ya yi cewa zai aiko wani annabi gashi ya aiko wato mubashiran da rasulun ya atimi ba da tuwa wannan dukkan gudawa ne aka samu da suke wannan gaskiya na za'ir na wannan suna nan da yawa a cikin alƙur'ani wanda suke tabbatar da wannan gaskiya ina fata muna fahimta da haka wannan aya abin take cewa shine wato a cikin yahudawa a kone suka gaskata kuma daga cikin fikin da zamu cire na farko a wannan aya shine ashe ashe a cikin kowaɗanne irin kangararrun mutane inda aka jure musu wa'azi za a samu wanda za su yi tuba ba wasu mutane da za a ce waɗannan an riga an yanke tsammani daga za a samu na kirki a cikinsu tunda da yahudawa da irin fitsara da taƙadaranci da rashin kirkin su da rashin darajar su aka samu wasu suka zama nuzzaƙun suka zama wato bare daga cikin yahudawa aka samu bare waɗanda suka musulunta wasu sun zama sahabbai wasu sun yi imani da manzala sallallahu alaihi wasallam ba su ganci da ba su ganshi ba wannan yana nuna cewa a ci gaba da yin wa'azi kenan ma mutane komai kan garasu Allah in ya ga dama sai ya musu baiwa sai su shirya in ba Allah ne ya ayyana cewa wane ya riga ya gama halaka ba to ba a cire rai da cewa ba zai iya tuba wata rana ba kuma idan Allah ya taimake ka kai mai wa'azi ya tuba a hannunka ka samu daraja ka samu falala mai girma kuma sai na yake cewa a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum daya ya samu shirya a hannunka ya fi a baka garke na jajayen rakuma zaka akwai bukata mai tsanani zuwa ga musulmi ci gaba da sadar da wa'azin musulunci zuwa ga ko'ina a faɗin duniya lungu da ƙauye da birni da karkara da maraya ko'ina da kuma kowane yare da kowace irin siga da kowane irin tsari yanzu nan da muke zaune a cikin birni irin zaria sai ka ɗauka ko'ina addini ya da zaria birnin ilimi ne alhamdulillah wala hulfadlu amma duk inda ka kewaya ƙasar zazzau din nan inda kai tafiya kilomita talatin gabas yamma kudu arewa sai ka taron mutane suna rayuwa da ta saba wadda ake a cikin birane hazzinsu addini kaɗan ne kwarai iliminsu na addini kusan zero gaba ɗaya ko da suna cewa su musulmai ne ko da an haife su su da iyayensu da kakanninsu a musulunci za ka tausaya wa zalunci jahilcin da suke rayuwa ciki za ka tausaya wa irin tsirkani da suke a ciki wani yana cewa kenan ashe suna da haƙƙi a kanmu mu da muke cikin birane zariya kano sokoto bauchi adamawa maiduguri damatu da duk sauran biranen na najeriya da sauran ƙasashe wanda kowane birni na musulmi yana kewaye da ƙauyuka na musulmi ko ƙauyuka na maguzawa ko ƙauyuka na kiristoci waɗannan mutanen suna da haƙƙi a kanmu ya da kyau mu rage hayaniyar da muke a cikin birni da yawan musu da muke a kan iradi, da yawan jayayya da ake yi wasu a cikin musu dinga fita suna zuwa suna suna kai wa'azi na alƙur'ani zuwa ƙauyuka saboda in ka ji wanda ke zuwa ƙauye ya sa abin da ke faɗa kasuwa take kai ka ko kana da dangi ko kana aikin mota ko kana tafiye-tafiye za ka gaskata abin da ke faɗa cewa akwai buƙatar isar da wannan saƙo zuwa ga ko'ina sannan haka akwai buƙatar fassara saƙon musulunci zuwa ga dukkanin yarurruka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya muna alƙawarin addini na sai ya kai duk inda hasken rana ke kaiwa kenan ko ina a duniya sai musulunci ya kai amma ai musuluncin nan ba zai kai ne da kanshi ba sai an yi aikin kai shi yadda sabai suka yi jihadi tabi'ai suka yi na bayan su suka yi har zuwa zamanin da muke ciki to haka kuma yanzu din ma ake buƙatar jihadi ne da musulunci domin har yanzu a cikin duniyar nan akwai inda ba a taɓa jin labarin musulunci ba kasashen da ka je a nan Najeriya ba, za ka yi mamakin irin wato mummunan labarin da suke da shi game da musulunci ko kuma kwata-kwata ba su labarin musulunci da duk wannan irin globalization da ake da shi da wannan hanyoyin sadarwa da wannan hanyoyi na intanet har yanzu akwai bai labarin musulunci kaga kenan har yanzu yana da hanzari mu kuma aikin yana kan mu musulmai Allah ya kama dace sannan kamar da muka ambata wajibi ne wa'azi da karantarwa musulunci ta tsayi akan karantar da alkur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shi kanshi annabi yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya shi kanshi manzo Allah kai ke cewa kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya shi kanshi manzo Allah Qur'ani yake bi balantana kuma kai da zaka karanta da irin addinin sa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i haka yace in atabi illa ma yuha ilayya fa'ida ta ƙarshe shine ya halasta mutum ya yabi kansa idan babu alfahari idan akwai bukata ina malamai suka cira wannan da suka ce inna kunna min qablihi muslimina da suka ce ai mu da musulmai ne waga suna faɗan abin alherin kansu to bukata in ta kama mutum na iya faɗa wani alkhairin kansa kamar da manzala ta sun yake cewa ana sayyidu waladu adama wala fakhara ana awwalu shafi'in wala fakhara da ire iren su za mu dakata nan saboda lokaci ya gure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين